أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mai mashtaba adam da zan kasance tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu su ne labarun duniya da ɗumbiɗumin su muna ɗauke da sharhin bayan labaru zamu gabatar muku da shirin nan na kokon san daga nan sai a ji shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma shin da ke kawo muku abin da suka faru a cikin irin a mako guda muna ɗauki da shirin nan na faɗakarwa sannan mu karkare da duniyar mu a yau. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran da mexico sun karyata zarge-zargen da aka yi wa ofishin jakadancin kasar a can birnin mexico ukraine ta ce fiye da 'yan afirka dubu ɗaya ne suke taya rasha yaƙi a ƙasar a najeriya za a ci gaba da zaman shari'ar shugaban ƙungiyar ipob a ranar 20 ga watan nuwamba yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun duniyar kasashen iran da mexico sun karyata zarge-zargen haramtaccen kasar isra'ila da amurka na cewa sun dakile wani shirin kashe jakadiyar haramtaccen kasar yahudawa a kasar mexico kasashen biyu dai sun yi watsi da wannan zarge-zarge waɗanda suka bayyana a matsayin ƙirƙirarriyar ƙarya ofishin jakadancin iran da ke mexico ya ce kirkira wato kirkira ko kuma ikirarin da amurka da haramtaccen kasar isra'il suka yi game da cewa sun wargaza wani makirci na iran akan jakadiyar haramtaccen kasar isra'ila a mexico karya ne a cikin wata sanarwar ofishin jakadanci na iran ya bayyana zargin-zargin a matsayin kirkirarra domin wato bata alaka mai tarihi kuma da tsakanin mexico da iran a nata bangaren hukumar kasar mexico ta fitar da nata sanarwar da ta ce cewa ko kaɗan ma ita ba da wani rahoto game da wani yunkuri da ake zargin iran da cewa za ta kai akan ofishin jakadanci da kuma jakadiyar isra'ila a birnin mexico jirgin ƙasa na dakon kaya na farko daga rasha ya iso ƙasar iran a yau asabar. a yau asabar ne jirgin kasan na dakon kaya na farko daga rasha iso tashar jiragen ruwa ta abrin na iran zuwan jirgin kasan dai yana a ƙarƙashin kunkunin bunƙasa alaƙa kasuwanci ne a tsakanin iran ɗin da rasha jirgin ƙasan yana ɗauke da hajar kasuwanci saboda kasuwannin iran da kuma iraki yana kuma ɗauke da kwantenoni har guda 62 masu girman kafa 40 kowace shi dai wannan jirgin kasan ya taso ne daga wani yanki mai nisan kilomita 900 daga arewacin birnin moscow ya kuma ratsa ta kasashen kazakistan da turkmenistan sannan ya shigo iran kwanaki sha biyu jirgin ya ɗauka a kan hanya kafin a ƙarshe ya da zango a cikin iran gabanin tashar jirgin sai an cimma dai yarjejeniya da kasashen da zai ratsa ta cikinsu da hukumominsu na tashoshin jiragen ƙasa jami'an shiga da fice na kaya da kuma cibiyoyin kasuwanci zuwan jirgin kasar na rasha iran yana a matsayin bude sabon shafi ne a harkokin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu da kuma tsakanin iran da kasashen asiya ta tsakiya a baya a cikin watan afrilu na wannan shekarar wani jirgin dakon kaya daga kasar china ya iso iran wanda shi ma yake a matsayin wani yunkuri na bunƙasa alaƙar kasuwanci a tsakaninsu a labanan mutane biyu sun jikata sanadiyar wani harin wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila a garin binti jubail tashar talabijin ɗin almayadin ta bayar da labarin cewa da safiyar yau asabar ne isra'ila ta kai hari a garin binti jubail da ke kudancin ƙasar ta labanan harin na jiragen 'yan sahiyoniya da ya kasance ne a kusa da wani asibiti na salah al da hakan ya yi sanadin jikatar wasu mutane biyu wasu yankunan da jiragen sama marasa matuki na haramtaccen ƙasar tehudawa suka kai wa harhare sun hada da jan'am da ke gabashin shaba'a da rahiyar wadi sai kuma kusa da garin balida a jiya juma'a ne dai 'yan sahiyoniyar suka kai wasu har-haren a kudancin labanon da suka hada da jabalus salihin da kuma sahalul qiyam sai kuma tallatul hamamis to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ƙasar ukraine ta ce fiye da 'yan afirka dubu ɗaya ne suke taya rasha yaƙi da ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar ukraine ne ya bayyana cewa da akwai 'yan asalin ƙasashen afirka dubu ɗaya da ɗari hudu da suke cikin rundunonin rasha suna taya ta yaƙi ministan harkokin wajen ƙasar ta ukraine andiri sabiha ya ce moscow tana jan hankalin 'yan afirka akan su rattaba hannu akan wata yarjejeniyar aiki wacce take daidai da yankewa kansu hukuncin kisa kamar yadda ya bayyana har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar ta ukraine ya rubuta a shafin na x cewa 'yan kasashen wajen da ake ɗauka a cikin sojojin rasha ana aikewa da su zuwa inda za a kashe su da sauri jami'an gwamnatin ƙasar ukraine dai sun sha yin kira a gwamnatocin ƙasashen afirka da su hana 'yan ƙasarsu yi wa rasha aikin soja da hakan yake da hatsarin a gefe ɗaya ƙasar afirka ta kudu ta bayyana cewa za ta gudanar da bincike akan yadda aka yi 'yan ƙasarta su sha bakwai suka shiga cikin wannan rikici bayan da suka aike da saƙo suna neman a taimake su su koma gida shugaban ƙasar ta afirka ta kudu sarah ramaphosa ya ce 'yan ƙasar da suka tafi yakin matasa ne da shekarunsu suke tsakanin 20 zuwa 39 bayan da aka shafa musu zuma a baki na samun aiki mai tsoka. a watan da ya gabata ma dai ƙasar kenya ta sanar da cewa da akwai 'yan ƙasashenta da ake wato da rikicin na rashiya rutsa da su wanda kuma an shigar da su ne ciki ba tare da sa da cikakkiyar masaniya ba ministan harkokin wajen ƙasar ukraine ya ce a cire ƙasarsa take ta fitar da ƙarin bayani akan ƙasashe da yankunan da rasha take ɗauko mayaka daga ciki. A Najeriya za a ci gaba da zaman shari'ar shugaban kungiyar nan ta wato 'yan kabilar ibo IPOP a ranar 20 ga watan nan na Nuwamba. Kotun kotu tarayyar Najeriya ta tsaye da ranar 20 ga watan nan na Nuwamba domin zaman shari'ar shugaban kungiyar ta 'yan awaren Biafra Nnamdi Kanu. Zaman shari'ar dai za a yi ne zai mayar da hankali ne. akan tuhumar da ayyukan ta'addanci da ake zargin shugaban kungiyar 'yan awaren biyafara ɗin da shi an baiwa kanu kwanaki shida a jere domin ya kare kansa akan zargin ta'addancin sai dai bai iya yin hakan ba kamar yadda majiyar shari'a ta bayyana a jiya juma'a kano ya gabatar da nashi bayanin akan cewa an daina ɗaukar ta'addanci a matsayin laifi a najeriya domin an yi wata sabuwar dokar da ta maye gurbin tsohuwar da ake da ita akan haka har ila yau kano ya ce babu wata madogara ta doka da ta halatta a ci gaba da tuhumarsa da aikin ta'addanci tare da yin kira ga kotu da ta gaggauta sakinsa sai dai lauyan gwamnatin tarayya a boye ga awomolo ya ƙi amincewa da bayanin da kano ya gabatar yana mayin kira ga kotun da ta ci gaba da dogaro da bayanan da aka gabatar mata a baya. Iran ta tabbatar da cewa Amurka tana da hannu wajen ƙaddamar da yaƙi a kanta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa a bayyana yake cewa Amurka tana da hannu dumu-dumu wajen wuce gona da iri a kan ƙasar kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen na irin dr ismaila Bakai ya mayar da martani ga amincewar da shugaban amurka yi na ɗaukar alhakin harin da sojojin sahiyoniya suka kai wa iran yana mai cewa tun daga farko a bayyane yake cewa amurkanta da hannu dumo-dumo a harin da gwamnatin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo al'ummar iran Bakai ya rubuta a shafinsa na x cewa shin kuna tuna cewa wato sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya sana a ranar 13 ga watan ga watan yunin shekara ta 2025 cewa amurka ba ta da hannu a harin da 'yan sahiyoniya suka kai wa iran kuma ya jaddada cewa wannan aikin haɗin gwiwa ne na gwamnatin mamayar da kuma amurka thank you To bayan da aka jin labarin duniya sai kuma jerin shirye-shiryen da suka hada da ko san wato bayan sharhin bayan labaru kenan sai mu koyi harshen farisanci sai shin da ke kawo muku abin da suka faru a Iran sannan kuma faɗakarwa sannan mu karkare da shirin duniyar mu a yau da haka muke ban kwana da ku. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa kasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hambarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkanin su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasɗinu. kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙeya da kuma tsangwama akan ƙasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakanin su amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila ba ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a ranar irin ta yau takwas ga watan Nuwamban shekara ta 1895 Wilhelm Rankin wani masanin ilimin da safi ɗan ƙasar Jamus ya gano hasken x-ray mai matukar amfani bayan haka kuma an bai baiwa wilhelm rankin kyautar nobel a shekara ta 1901 a lokacin da yake gudanar da bincike kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai san shi ba sannan kuma ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba san shi ba hasken x-ray da yana da mahimmanci sosai domin ko yana ratsa jiki mai laushi kamar da kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikinsa don haka ana amfani da shi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jiki na ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke cikin jiki domin yin magani a kansu masu rarrai ko kun san cewa shekaru 369 da suka gabata a ranar irin ta yau takwas ga watan nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falake edmund haley a ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford sannan kuma tun yana mata shi ya je wani tsibiri wanda yake kudancin atlantic domin yin nazari akan taurari na yankin kudancin duniya hali ya kuma yi nazari akan taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zagaye gungun su a cikin falaki don haka za a iya lissafa lokaci da kewayawarsu tare da la'akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen kewayen ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1704 sannan kuma a shekara ta 1720 aka shalanta shi a matsayin masanin falaki a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari akan taurari musamman ma dai wata har zuwa ƙarshen rayuwarsa shekara ta 1742 masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah shah muhammad hussein kalbasi isfahani ya rasu yana da shekaru 92 a duniya bayan kammala karatu na fage a garin isfahan da ke kasar iran ya tafi birnin najab na kasar iraki tun yana dan shekaru 17 da haihuwa bayan ya kammala matakin share fage ya shiga karatu gadan-gadan a gaban manyan malamai na lokacinsa sannan kuma daga cikin malaman nasa akwai aitullah abul hassan isfahani da zainal abidin iraki mirza ali aga shirazi da kuma shek muhammad kazim shirazi da dai sauransu daga wannan lokaci ne sai aitullah kalbasi ya koma a birnin isfahan da ke kasar iran bayan lokaci kuma ya sake komawa najab din bayan share shekaru talatin a birnin najab wannan babban malamin addinin musulunci ya nufi makarantar hausa da take birnin koma a kasar iran inda ya shiga koyar da ilimomi daban-daban na addinin musulunci musamman ma dai fikihu da usul Aitullah Kalbasi yana da littafai da dama waɗanda ya rubuta a lokacin rayuwarsa mafi shahara da gaske littafansa dai akwai littafin nan na fada'il ahlul bait sannan kuma akwai littafin nan na sharhul babul hadi ashira da kuma al da dai makamantansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 753 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe Giyathul Ilkhan a kasar Iran kuma daga wannan lokaci ne sarakunan Beidu Khan suka fara mulki. Bayan Argun Khan Mughal dan uwan Giyathu wanda shine mai mulki a lokacin ya zama sarki saboda ya warke daga rashin lafiya. giyathu ya ba da umarni a saki dukkanin fursunoni sannan kuma ya raba abin da ya samu na Baitulmali ga talakawa da sarakuna. Waɗannan kyaututtuka waɗanda ya ta na Baitulmali akan ya sanya ƙasar ta yi fama da rashin kuɗin shiga da kuma fatara da matsalolin tattalin arziki wanda hakan ya sa betul mali na masarautar kasar da durkushe baki daya giyasu wanda ya san cewa sinawa suna amfani da kuɗin takarda ya kafa wurin da ake buga wani nau'i na takardun kuɗi mai suna cho makasudin buga waɗannan kuɗi na takardu shine domin a yi amfani da su domin komayar da azurfa a cikin baitul mali ta zama wata kaddara ta gwamnati amma mutane sun ƙi karɓar waɗannan takardun kuɗaɗe a matsayin kuɗi na amfani na yau da kullum kuma halin da gwamnatin sa ta shiga a wannan lokaci na matsalolin tattalin arziki ya haifar masa da hargitsi da tashashen hankula a cikin gida wanda hakan ya sa mutane suka dawo daga rakiyar manufofinsa bayan wani ɗan lokaci a cikin shekara ta 694 miladiya magolawa suka yi masa tawaye a cikin ƙasar iran sannan kuma suka kashe shi suka naɗa ɗan uwansa baido a matsayin sarkin farisa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 134 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an dai ji cewa muhammad tare da abokansa har yanzu suna cikin birnin shiraz inda suke yawo zuwa wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da kuma wurare na tarihi waɗanda wannan birni na shiraz ya shahara da su a yau ma za a ji mu ɗauke da irin wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin shi da abokan shi da suke wannan yawon buɗe ido amma kafin nan sai an fara da dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. am. ni na taɓa jin. جن lambu. لمبو eram. ram. لمبون ارم زیبا میکو آنقدر گرگودن حکا انسان متون به یاد بهشت الجنه آن می اندازد ونچن کنا جپاوه شعرها واکوکی متون متنونی درباره دنگنه دا سخن مگنه گفته شده است امپدا قدیمی دددی کی یوشه آن ساخته شده است اکا گنشی دقیقا نی مشخص پیچه چی؟ حدود کیمانی هشت صد بری تکوس سال پیش شکر در تگباته آن وجود داشته است شی یه نده اکنون حالی ینزو امارت گینی استفاده می شود انا امپانی دشی الان ینزو متعلق به یه نده دنگنتکا da دانشگاه جامعه گیاه شناسی سنن سره آن محسوب می شود شی انا پاشی گیاهان سره متنوع نوعی دبن دبن به چشم می خورد انا گنسو ده ایدو هوز wurin tararwa بزرگ بابا جالب mai ƙayatarwa جلو گبا نشانه علامه ساختمان گینی سه طبقه هوا اوکو نقاشی زنه بالا سما تو میبینی کی کنا گنی تصویر زنن هوتو تصاویر زنه زنن هوتنا داستان شاهنامه littafin kisoshin sarakuna. Nabard rikice rikice Shahon. sarakuna ƙajar na ƙajariyawa kashi karmato Cand sa'at in sa'o'i ma waqt darim mu muna da lokaci hameja ko ina من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سو اینگا با دقت دکلا To madalla banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokanansa a cikin harshen Farisanci. شنیده هم که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهشت میاندازد. بله، در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است. این باغ قدیمی کی ساخته شده است؟ دقیقا مشخص نیست اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است پس خیلی قدیمی است اکنون از این باغ و امارت زیبا چه استفاده می شود؟ اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاهشناسی محسوب می شود بله گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم میخورد چه امارت زیبایی و چه حوز بزرگ و جالبی وجود حوز در جلوی امارت از نشانه های ساختمان های ایرانی است این ساختمان سه طبقه دارد آن نقاشی های بزرگ بالای امارت را می بینی؟ بله خیلی جالب و زیباست آن تصاویر چیست؟ آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار بر روی کاشی نقاشی شده است. خوب است که چند ساعت وقت داریم. دوست دارم همه جای این باغ را با دقت ببینم. akan shafin mu na intanet kamar haka. hausa.irib.ir Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Domin bayyana ra'ayi ko shawara kan wannan shiri ana iya bugo mana waya kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu biyu ɗaya shida biyu shida biyu biyu ko kuma sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu biyu sifili ɗaya hudu shida tara takwas. To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa dauke da tarjamarta a cikin harshen Hausa. هم که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهشت میاندازد. نجی و لمبون ارم یه da matuƙar kyau da هر هر riƙa tuna ممتن دا بله در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است. ای ام faɗi مگنگنو مگنگنو اتکن واقوکی da matanoni da dama این باغ قدیمی کی ساخته شده است؟ wannan daɗaɗɗen lambu a دقیقا مشخص نیست اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است تکمیم اورن بسننی بنی amma kimanin shekaru 800 da suka gabata lambun iram ya kasance a shiraz pas خیلی قدیمی است اکنون از این باغ و امارت زیبا چه استفاده می شود؟ kenan ya جماعه sosai yanzu menene ake fa'idantuwa da shi daga wannan lambu da kuma wannan babban gurin اجی روا می اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاهشناسی شناسی محسوب می شود یانزو ونن وری نجامعر شیراز نی انا لاکری د ورن ا ونی لمبو نا المن سنن سرای بله گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم میخورد چه امارت زیبایی و چه حوز بزرگ و جالبی وجود حوز در جلوی امارت از نشانه های ساختمان های ایرانی است ای اکوی سره دبن دبن a nan da za a iya ganin su da ido da wurin tara ruwa babba mai ƙayatarwa yin wurin tara ruwa a gaban gini na daga cikin al'adun gine-ginen iraniyawa این ساختمان سه طبقه دارد. آن نقاشی های بزرگ بالای امارت را می بینی؟ wannan gini yana da hawa uku ne kana ganin waɗancan manyan zane-zane اکن بله خیلی جالب و زیباست آن تصاویر چیست؟ ای suna تروا ƙayatarwa da آن تصاویر بر اساس داستانهای شاهنامه و نبرد شاهان قاجار بر روی کاشی نقاشی شده است. چند زنه زنی؟ an zana su ne a kan karmato daidai da ƙisoshi da suka zo a cikin littafin ƙisoshi na shahname da rikice-rikicen sarakunan ƙajariyawa. خوب است can sa'at ساعت وقت داریم. دوست دارم همه جای این باغ را با دقت ببینم. یای کیاو da دا دن سوران لوکچی. اینا سن این دوبا کو اینا دا a cikin wannan lambu. kuma bayan banda aka ji wannan tattaunawa tare da tarjamata tsakanin muhammad da abokaninsa da suke yawon shakatawa a birnin shiraz sun tafi wasu daga cikin wurare da suke gefen wannan wuri wanda aka ba da labarin yin lambu a cikinsa na tsawon shekaru 800 zuwa 1000 da suka gabata wanda yana ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a iran idan allah kai mu a mako mai zuwa za a ji mu dauke da ci gaban shirin da kuma tattauna wasu amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda aka ji su musamman malama kudusiyan مالا ماجو دا في فيني ابلا سلو كمقبات على الحيري اتربيومي عشر من المدوات ليقا إيران jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadangadan! gadan Yau shirin namu zai yada zango ne a lardin Gilan na kasar Iran. Matakila masu saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗariƙar kadiriya mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani. Ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin ƙasar wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake banta a irin nau'insa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan ƙasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da suka gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma ɗabi'a a iran idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120 wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin fuman da ke da kilomita 60 da garin rasht yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin masule yake da shi ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin ƙasar a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan kankara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna carnivar masjid da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gaba son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a ƙasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefen sa akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na Mosul, amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwararowa na Kusham. Kuma yana da turin da ya kai mita talatin, wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse. Daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin Musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa. shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze qur'an takt jamshid fadar karim khan hafiziye da sa'adiye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman ɗin birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman ɗin birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan ruman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma a irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafin su na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan ƙasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu saurare kada ku sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran idan ana magana akan birnin shiraz to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi wane ne hafiz shirazi hoja shamsuddin muhammad bini bahauddin shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na goma sha miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawaƙan ƙasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar indiya afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum da fatan kuna cin ƙoshin lafiya. Barka da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa. wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da masana da suke yi mana bayanai tare da jan hankulan mu game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun tsira gobe kiyama idan ma saurare suna biye da mu a makon jiya muna tare da sheikh sharif shibili ne wani malami a jihar kano da ke tarayyar najeriya inda yake mana bayani game da muhimmancin watanni masu alfarma wato ashhurul hurum sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. Allah subhanallah Allah hamdan lillah الله سبحان الله الله حمدا لله To madalla, yanzu kuma za mu shiga cikin kwarar shirin. Su dai watanni masu alfarma da malam ya fara bayani a makon jiya a kansu, watanni ne masu mahimmanci gaya, wanda matukar muka dagi wajen yin ibada da aka keɓance ake bukata a yi a cikinsu, to za mu rabauta duniya da lahira. To ba tare da ɓata lokaci ba bari in haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili domin ci gaba da bayani kan ayyukan da ake bukata mutum ya aikata a cikin watan Rajab inda ya fara cewa. Imam Musa dan Jafar kare alaihi masalam yana cewa wanda ya azumci wuni ɗaya daga cikin wato Rajab Allah zai nisa tashi da wuta ta ce shekara guda. Wanda kuwa ya azumin kwana uku, Allah zai wajabta masa samun karshen. Kuma ka ce ita kalmar Rajabu ɗin kanta ma, wato sunan wani tabki ne a gidan aljanna. ya fa nono fari ya fi zuma zaki da ka wanda duk ya azumin watan rajab ya azumci rajab na ɗaya da cikin rajab Allah zai shayar da shi daga wannan tafki nasa na rajab saboda haka rajab wata ne na istighfari sa akwai kirai da ake yawan karantawa addu'o'i Sadiya ko irin su ya mai yamliku hawa ija sa'ibi'in irin su khabar duna da kuma addu'a da ake karantawa cikin rajab din Allahumma ya zal minani sabiqa addu'o'in da ake karanta kamar Allahumma inni as'aluka bi ma'ani jami'i ma yad'uka bi wallata amrika al-ma'munun da addu'a da ake karantawa ranar nisfu rajab din bayan azumtar waɗannan ayyamul bid din fararen wato darare wani guda uku ne wuni sha uku sha hudu sha biyar a ran sha biyar din mustahabbi ne a karanta du'a ummu dawud falalar du'a ummu dawud wanda ya koma littattafan addu'a zai ganta falala ga garama, an so dukkan musulmi sai kokari ya ga yari bacci wato waɗannan So da haka lallai lokaci ne shi rajab ya kamata musulmi su zage dar domin shirya kansu don fuskantar sha'abana da da ramadana shi kuma sha'abana wato kamar yadda ya tabbata ruwayoyi ana danganta watan zuwa wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi idan sha'bana ya kama annabi yana aikawa wato lungu da saƙo na madina a gaya wa mutane cewa watansa ya kama a taya shi yin azumi don bautar Allah a cikin so manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama ta da take cikin littafin sunna na tabbatar da cewa ba a san wani wata da annabi ke nace wa yawan azumi a cikinsa ba kamar watan wato sha'aban sannan shi din ma ya kunso haihuwar wato jagororin wannan al'umma gali imamu hussein shahid imamu zain al-abidin da eh, abdul fadl abbas imamu hujja dan hasan sannan a cikinsa ne ake da daren da ake kira lailatul mubarak Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu في lailatin mubarakatin إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم to wannan dare wasu sukan kaddara shi ne lailatul qadri amma malamai sun tabbatar da wato lailatul qadri daban sannan lailatun Mubarakatu daban lailatun Mubarakatu ita ce dar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara al'amura yake kaddara arziki yake kaddara tafiya haji yake kaddara lafiya yake tsarawa tsara wa bayi duk abin da za iya gudana tare da su a wannan wato shekara ko shine idan ka kalli abin sai ka ce kamar daren da ubangiji ke yin budget abin da zai faru a wannan shekara da za a shi أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله har ila yau kamar yadda kowa ya sani ne watan sha'aban yana daga cikin watanni masu alfarma wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa sha'aban wata na ne amma ramadan kuma watan al'umma ta ce da allah ya gayyaci al'ummar zuwa ga bakuntarsa ga shek sharif shibili dauke da karin bayani saboda haka nema ya tabbata ibadoshi da ake a wannan dare na yasu sha'aban makaranta sau humaid makaranta zuwa joshil kabir da sauran addu'o'i da ake so a karanta a cikin wato nisfu sha'abana ma nisfu sha'abana sananniyar rana ce a gurin malamai yadda su girmama ta makamai da alkur'ani mai tsarki ya tabbatar da farorin da wannan rana ta taro bai kamar sallah da akan so a yi raka'a ɗari koshe ta kan kunshi bayan fatiha kudu wallahu goma goma kuma in ma ba a samu sallar ba sami wato karanta kudu wallahu kafa dubu a wannan dare na istusha sannan zarhama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya bayyana ne alherin da ke cikin wannan wato dare na istusha ba samu ruwa daga abin nasar dan sa'id daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lokacin da dare na goma sha uku ya kama shi a bana jibril ya zo mu ce ya muhammad ka tashi kai ta hajjiji a wannan dare ka roki ubangijinka cikin al'ummarka duk abin da kake nabi ya ce na tashi na raya wannan dare da asubahi sai jibril ya zo mu ce ya muhammad Allah ya baka ɗaya bisa ukun al'ummarka ceton su ma'ana ba za su shiga wuta ba Zabi sallallahu alaihi wasallam yake sai na farki da kuka na ce ya Jibril ba ni labari kaso biyun kuma ya halin da Jibril ce ban sani a dare na wato sha hudu Jibril ya zo ce ya Muhammad ka tashi ka raya wannan dare da aminci ce na tashi na raya sha zuwa alfijir da alfijir ya zo wato jibril ya zo shi mu Allah ya baka fi bisa ukun al'ummarka makin Allah ya ce na koka na ce jibril ya labarin daya da ya ragowa jibiri ya ce ban sani ba a dare na ƙarshe daren sha biyar kinan lailatul nisf wanda ake kiran shi lailatul bara jibril ya zo shi mun tashi ka raya wannan dare kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ne maka al-bishara cewa duk wanda bai shirka ba daga cikin ka da Allah to an baka tasa. barhama sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wannan dare da daga kaina na kalli sama daga kofofin sammai sun buɗe ga mala'iku daga sama suna saukowa zuwa saman duniya na hanki mala'iku sun cika sammai fululu suna nema wa al'umma ta gafa so saboda haka sha'abana da abubuwan da suke cikin sha'abana wato lokaci ne na ibada kamar yadda aka gabatar da a yawaita azumi a yawaita sallolin dare a yawaita istighfari a yawaita yi wa annabi muhammad alayhi salatu haka yake shi ma cikin sha'abana. to kuma a nan shirin zamu kuma to kuma a nan shirin namu zai kammala ganin lokacin da aka ɗiwar mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da samun albarkoki daga cikin waɗannan watanni masu alfarma a madadin Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano da ya kasance tare da mu a cikin shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. مولاي صل وسلم دائما أبدا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 hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp ta yi kira da a buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza da aka rufe ko aka lalata domin faɗaɗa ayyukan jin kai inda ta lura cewa kusan mutane miliyan ɗaya a yankin sun samu tallafin abinci tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsirai ta buɗe wuta makonni uku da rabi bayan tsagaita buɗe wuta a gaza hukumar ta sanar da cewa sun raba kayan abinci ga kusan mutane miliyan ɗaya a faɗin yankin Inji mai magana da yawun hukumar ta wfp bar a tefa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai jaddada mahimmancin buɗe karin hanyoyin shiga da faɗaɗa hanyoyin shigar da kayan jin ƙai a yankin domin faɗaɗa ayyukan zuwa matakin da ake bukata kuma bisa ga alkawuransu suna buƙatar ingantacciyar hanyar shiga gami da buɗe ƙarin hanyoyin shiga da kuma ba da damar amfani da manyan hanyoyi a cikin gaza ta kara da cewa shirin yana da nufin isa ga mutane miliyan ɗaya da dubu shida da kayan taimako an lura cewa hukumar abinci ta duniya a halin yanzu tana gudanar da cibiyoyin rarraba abinci guda 44 a wannan fannin daga cikin 145 da aka yi niyya tun bayan da yarjejeniyar tsakai ta bude wuta ta fara aiki gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare ta sama kan fararen hula da kuma hana shigar da kayan agaji cikin adadin da aka amince da su a cewar kididdigar gwamnatin gaza matsakaicin adadin manyan motoci da suka shiga tun bayan fara yarjejeniyar bai wuce 39 a kowace rana ba daga cikin manyan motoci 600 da ake sa ran za su shiga kowace rana don tabbatar da mafi karancin bukatun falasinawa tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar da yakin aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar shahadan falasinawa akalla 68,872 da kuma raunata 170,677 waɗanda yawancinsu yara ne da mata yakin ya kuma yi sanadiyar lalata kashi 90 cikin 100 na kayayyakin more rayuwa na fararen hula inda majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta kuɗin sake gina gaza a kusan dala biliyan saba'in a nashi bangaren amjad shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ya hana ya shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana dora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba alshawa ya bayyana cewa bukatar kungiyoyi bayyana take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan buƙatun jin ƙai mafi ƙaranci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici ba ne a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin 100 na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin kasa da kasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani gaban ƙungiyoyin falastinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban ƙalubale ga ƙasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza. rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawawwakin shahidai daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarce kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahaɗar zikim mahaɗar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.